Wadatacin da ya wuce mun kwanan ƙarshen aya ta goma, ƙarfin Allah maɗaukacin sarki sun makara a yi ba tallafi na asa'u a su a an karsa gobe ya tallafi wa kano da ya yarka a su. Allah ya ce sai ƙarshen waɗanda suka muna na aiki Allah ya ce sai ya zan mummunan ƙarshe dalili Allah ya ce saboda sun karyata ayoyin Allah sun yi izgiri da ayoyin Allah wadda wannan ita ce sunnar Allah duk abin da mutum ya shuka shi zai girba to da ƙarshen waɗanda suka munana sai ya zama mai muni Allah ya ba mu damar ikon ikon aiki mai kyau domin mu ga sakamako mai kyau Allah ya sa mu da Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلغ المجرمون الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله shi ke farar halitta bayan halittar kuma ta mutu Allah ke sake karfatar da wannan halitta din Allah shi ke da iko akan haka shine mai kashewa shine mai rayuwa Allah ya da sarka. Allah shi ke farar halitta a lokacin ba ba ka kowa kai ba komai bane kai ba kowa bane Allah sai kirkiro ke samar da kai to yadda ya samar da kai daga babu haka kuma idan ka mutu zai sake karfatar da kai Allah yake ثم إليه ترجعون فالنزوع تعالى ذا أبيد كوباي بل إياه ويوم تقوم الساعة Allah ce ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yubulisul mujrimun ai yayi asul mujrimuna mujrimai za su je tsammani Abdullahi dan Abbas yace yaftabihul mujrimuna mujrimai za su kunyata duk wani wanda aikin saba ma Allah duk wani wanda ya doge akan sabon Allah ya iya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah ya ce wa yau mata taqumu sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya Allah ya ce yublisul mujrimuna mujrimai za su fallata za su dogarta za su ji kunya in dai mutum bai ji kunyar saba ba Allah ba Allah ba zai ji kunyar tona asiri ran da za a yi tashin duniya Allah ke mabarnata Allah ke za su fallasu za su kunya mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari yadda muke tsoron kunyata a rayuwar duniya jama'a mu kiyaye kunyatar lahira sama da yadda muke tsoron kunyata a duniya E, yadda kake tsoron abin kunya a duniya yadda kake tsoron walakantuwa da kaskantuwa a rayuwar duniya ka guji kunyatar lahira kunyata mafi muni to zartuwa mafi muni ibn al-qayyim yace idan ka zalunci wani in zalunci ne ko ka hajinci wani ta kowace fuska misali idan kayansa ka fata idan ka dawo mishi da kayansa misali idan anan gari ne iyakacin tsoron asirinka mutanen garin nan ne za su san ka taɓa yin idan ka bari aka je filin alkiyama kakanka wacce sama da shekara dubu ya bar duniya yana son jikanka da za a haifa bayan mutuwanka da shekara dubu yana son da ama wannan sunan amma ka yi sata dole ne su ka yi sata ka yi sata dole a san ka yi sata dole a san ka yi sata saboda annabi ya ce ku mayar da hakkoki zuwa ga masu su kafin ku kwanta dama wallahi mulku samawati wal ardi ويوم تقوم الساعة السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون الله يكتب ويوم تقوم الساعة من ذا في القيامة يوم الدين يخسر المبطلون الله يكتب مبرتا أرانا لا تسبك أثار أثار بطلون أبنت وسيم مبرنتي أسئلة القيامة domin kai da kanka za ta fara tausayin kanka da kanka a suratul maryam Allah yake asmi bihim asmi wa abdi wa abdi yawma ya'tuna la lakin yuwahimuna yawma fi dalalin mubin Allah yake asmi bihim wa abdi Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka yi mamakin jin zaka yi mamakin ganin su a ranar kiyama za su ci za su kai. a nan duniya an gargaɗe su sun ƙi su ci a nan duniya an nutar da su kan abin da ya kamata ya zama alkhairi gare su sun ƙi su bi sun ƙi su gani Allah ya ce idan an yi tashin alkiyama asmi ibihim wa absir Allah ya ce za ka yi mamakin jin su za ka yi mamakin ganin su yaushe Allah ya ce yau mai ya atuna na ran da za su zo mana za ka yi mamakin yadda za su sadaukar za ka yi mamakin yadda za ka sallama yaushe Allah ya ce yau mai asunana lakin zalimuna da yauma fi dalalin mubin Allah ya ce azalumai ana rayuwar duniya suna cikin ƙasa mai zurfi an kira su su fita daga cikin wannan batan Allah ya ce sun ki su fita sai Allah ya ce wa anzirhum ويوم الحسرة يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله يسير من ذلك الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة الله يسير كرقتين game da ranar da za a yi nadama mai nuni alhasaratu annadamatu shadidatu annadama ashadida mutum yayi nadama mai tsanani nadamar da babu gyara a cikinta Allah ce wa anzirhum yawmal asrati ka gargade su ka ja kunnen game da ranar da za a yi nadama Allah yake ce wa anzirhum yawmal asra ka gargade al'ummarka ka ja kunnen su game da ranar da za a yi nadama ka san lafiya nadama ba wai mabarnaci kawai ba mutumin kirki ma yana da dama a ranar da ya kiyama abdullahi dan abbas idan mutumin kirki misali a ce wani bawan Allah ne ya gina wannan masallacin domin a bauta masa idan aka je filin alkiyama ya ga an yi layi ana biyan waɗanda suka gina masallatai domin a yi ibada sai ya ce da ya sani da gidan da ya gina ya rayu a duniya da masallaci idan ya ga sakamakon da ake bayarwa ma waɗanda suka gina masallatai domin a bauta ma Allah a ciki sai ya yi nadama ina ma ga gidan da ya gina a duniya masallaci ya gina a bauta ma Wasu Wanda ya ɗauki sura ya ba ma wani marashi idan ya ga an yi layi ana biyan waɗanda suka tufatar da waɗanda ba su da shi a rayuwar duniya zai yi nadama ya ce ina ma da riga ta sabuwa a lokaci ka zan na ɗauka na bashi ba wanda zai ɗauki abinci ya taimaki wani da shi ba sai idan an fara biyan waɗanda suka yi infajin abinci sai ya yi nadama ina ma da abincin da ya bayar ɗin ya ninka to wanda ya yi aikin kirki ma yake nadaman ina ga ya tsara bare kai da kai shatanci a rayuwar duniya wa anzirhum yawmal hasra Allah ya saka gargaɗi mutane game da ranar da za a yi nadama yan uwa ranar alkiyama rana ce da duk wanda ya bata sun yi nadama ba wanda ya bata ba wanda ya yi kusuri wajen aikin alkhairi wallahi sai ya yi nadama wanda ya tashi ya yi kiyamun laifi raka'a biyu ko raka'a hudu idan aka yi layi aka fara biyan ɗin kiyamun laifi sai ya yi burin ina raka'a biyun da ya nan ga raka a goma sha a cikin malam shi amfanin karatu shi ne a gyara mutane mutane su ji abin da yake ba su sani ba ko kuma abin da suka sani a tunatar da su su gyara ka yi ƙoƙari duk abin da kake ji na karatu ka kyauta kar ka bari a cikin maka da wannan ranar kun ji dai Allah a ya ce wa anzirhum yawmal hasrati ka gargade su game da ranar da za a yi baƙar nadama nadamar da babu gyara a cikin ka to kar ka bari tun da Allah ya baka ranar rayuwa ka yi ta jinkiri har sai wannan ilimi ya ci maka sannan kuma ka zo kana kukan da ba zai amfane ka Allah ya ce wa yau mata kumun sa'a ran da alkiyama za ta tsaya yublisul mujrimuna mujrimai za su da tsammani daga rahamar Allah mujrimai za su fallaka za su kinyata a ranar alkiyama sai Allah ya ce ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء Allah ya ce kuma duk ababen tarayya da suka saba Allah suka yi tarayya da su a rayuwar duniya ma'ana suka kishiyantar da su ga Allah suka rike su koma bayan Allah Allah ya ce wallam yakul lahum min shufa'a to daga cikin waɗannan abokan tarayyar da suka sanya ma Allah Allah ya ce ku waɗanda za su cuce su ba wanda ya isa a ta da alkiyama a zo za a maka hukunci yayi magana a kanka ko ma'aikinka da ya magana a filin alkiyama kun ji Allah ya idan aka yi tashin alkiyama mabarnata mujurmai waɗanda suka doge kan saba ma Allah za su kunyata ayar gaba Allah sai ce kuma duk abin da kuka rike koma bayan Allah ba zai iya bambaki a filin alkiyama domin a karfe gaba yau mai a cikin kullu nafsin ta a cikin kullu nafsin ya ji an nafsin تعرض عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون الله يوم تأتي كل نفس كل نفس تجادل عن نفسها الله يترانر ده قوة رأي ذات الروح تأتي كل نفس قوة رأي ذات الروح قبل الله تجادل عن نفسها تنا بياني tana kawo dalilai Allah ce don ta kare kanta ba wacce yake ke kare su ko annabawa cewa suke nafsi nafsi wai wani ya yaudare ko ji ba ta aljanna a qur'ani Allah ya yake yawma ta'ati kullu nafsin kullu nafsin malamin da yake kullu nafsin ko da shi yawma ta'ati kullu nafsin da Allah ya ce an nafsiha duk bayanin da zaka ga mutum ya tsaya a gaban Allah yana yi ba shirka na kumfa hankalinsa a tashe Allah yake kansa yake so ya cire kansa yake so ya cire ba ba zai yi magana ba zai magana a kan kansa Allah yake to kai kokari ka gyara kafin wannan ilin kai ka cimma inna yawmal fasl miqatuhum ajma'in yawma la yakunu hawlan an mawlan shay'a يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الله يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ranar da za a fayyace tsakanin ƙarya da gaskiya yau ga farawo ga mai kaya yau mutfasi ga farawo ga mai kaya mai kaya bai isa ya bar ba farawo bai isa ya bar ba na rantse da Allah duk abinda ka karɓa ko ka zalunci wani ko kai wata hanya za ka zo ka tsaya ga ta ga bazuri yau za a zo a tsaya ga karuwa ga mahalicinka ga mahalicinka ga karuwa yau yawmal fasli miqatuhum ajma'i Allah ya ce ranar da za a fayyace tsakanin ƙarya da gaskiya shine wa'adi lokaci na bayi baki daya Allah sai ya ce yau la maunan an maunan shay'a ranar da maula ba ana ta maulan mu wani ba to Allah ce yau malayiku ni maulan an maulan ran da maulan kan ba zai amfani maulan ta ba an Allah ya ce da komai wala su yin tsaro ba kuma wadda za a taimaka illa man rahim Allah sai wadda Allah ya san shine wanda ya je gaban Allah yake Yau yawma la yughni maulan an mauna shi an da wani masoyi madibanci bai isa ya tallafi madibancinsa da komai ba wanda ke kira da nan duka Allah na maka bayani idan ka bi aka tsaye da kai kar ka ɗauka akwai wanda ya isa ya fito filin kiyama ya ce bari ya ma Allah bayani a kanka ka yi ƙoƙari idan ma ‘ya'yanka ne damuwanka akwai wani abu da ya kwanta maka a rai kana da wata manufa da kake so ka cimma a kansu ka bi a hankali domin ‘ya'yanka ba za su kare ka daga azabar Allah ba idan mahaifi ne mahaifinka ba zai kare ka daga azabar Allah ba idan dukiya ce dukiyarka ba za ta kare ka daga azabar Allah ba abin da kawai zai kare ka daga azabar Allah imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau Allah ya يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجد والد an ولد واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يقول يا أيها الناس يا أخو متعلمين اتقوا ربكم الله يتقوا ربكم يا أيها الناس الله يقول يا أخو متعلمين اتقوا ربكم كتقوا ربكم جدكم واخشوا يوما كما كتقوا ربكم حتوان وتقيني لا يجزي والد أو ولد ranar da uba mahaifi ba zai iya amfanar da abin da ya haifa ba wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a abinda aka haifa da bai isa ya kulla ko ya kunce wa mahaifinsa ko komai ba Allah ya ce inna wa'ada Allah haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya za ku ga wannan yawmal ayati walidi aw waladihi ranar da uba bai isa ya kulla komai ko ya kwanta komai ba kansa ba wala mawludun wa jazil an walidihi shay'a haka abin da aka haifa bai isa ya amfanar da mahaifinsa da komai ba jama'a su bi Allah ce inna wa'adallahi haqqun za ku zo ku da wannan nan Allah sai ce fala na kurannakum alhayat dunya kar ku bar rayuwar duniya ta rufe wala ya kurannakum billahi da yaro kar ku bar maruti iblis ya rufe ku ya raba ku da mahallin Allah ya ce ku tsaya akan tafarki ولم يكن لكم min شركائهم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين zai zan daga cikin ababen tarayya da suka sanya ma Allah babu waɗansu mateka da za su iya ceton su wa kanu da shuraka'ihim kafirin Allah ya kuma dama su kafirce ma waɗannan abokan tarayya domin duk lokacin da ka mutum ya sadaukar yana wata biyayya yana tsammanin alkhairi in bai samu ba kuma sai ya yi bara Allah ce za ku yi bara a tsara duniya duk abin da nake tsammani yana wajensa Allah ya ce ba za ka kasu wannan abin ba Allah ya sa mu dace sai Allah ya ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك, فأولئك أولئك في العذاب محضرون ويوم تقوم الساعة ألا ترند القيامة ذات الساعة معنى رند ذات إيشاش الدنيا يوم إذن shi wa yawma taqumu sa'atu ran Allah yace a wannan ranar ya tafarraƙuna Allah yace bayi za su kowa idan an zo an tara bayi ga mutum ku a gaban Allah Allah sai ce musu wamtasu yau ma ayyuha al-mujrimun ay tamayyazu ayyuha al-mujrimun Allah ne ke mujrimai kuwa da kan wallan ba wata za a nuna haka za ka ga kowa yana zanewa yana koma gidi wamtasu yau ma ayyuha al Allah ne ke mujrimai kuwa da kan a yi tawagar mutanen kirki a yi tawagar mutanen banza shi mashayin giya ba sai an nuna shi ba a cikin taron zai zuge kan sai koma ke mazinaci ba sai an nuna shi ba in an sai wamsa ne yau ma ayyukan mujrimun shi kan kanshi zai zuge kansa Allah ce wa yau mata kunu sa'ati ran da alkiyama za ta tsaya yau mu ta farlaƙun. Allah ya ce za a rarraba fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir kasa da yake rabuwar da in an rabu ba a sake haɗuwa har abada idan kaga wannan yayi san wannan yayi nan to an rabu an rabu kenan kuma rabuwa ta har abada kenan idan ɗa ya rabu da uba an rabu kenan idan uba ya rabu da ɗa an rabu kenan idan wa ya rabu da ƙani an rabu wa yau ba ta sa'atu Allah ya ce ran da alkiyama za ta tsaya yau ma idin ya tafarraku a wannan rana bayi za su rarraba fa amman ladina amanu wa amilus salihati Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai fa hum fi Allah ce su suna cikin wani dausayi ana faranta musu rai ana rikintar da su wanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai fa hum Allah ce waɗannan kan fi suna cikin wani irin dausayi na gidan aljanna yubaruna ana rikintar da su a cikin Allah na cikin amin wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina Allah yake amma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah yake suka ƙaryata ayoyin mu wa liqa'il akhirah suka ƙaryata ranar alkiyama ma'ana suka ƙaryata haƙuwa da Allah fa ulaika bil azabi mudarrun Allah yake waɗannan kam cikin azaba su ababan halartowa ne ma'ana za a halarto da su ne cikin azaba kun ga ai kowa ya kama gaban wannan shine labarin nan yadda muke karatun nan wasu ran kuma duka an je an yi wannan taro yadda muke zaune nan to wata rana kuma ana nan a wajen wannan taro Allah yi Allah ku la ilaha illa hu ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله شيء كأين أبن بوتا باب ولي أبن بوتا لقسيا إلى بشيبا ليجمعنكم أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله يتي والله الله بيها أكو أرانا القيامة Allah yake wannan maganar ba ku kwanto a cikin ta Allah ya ce wa man asdaqu min Allah hadisa Allah ce wa yake Allah gaskiyar magana akwai Allah ce wallahi zan tara su a filin alkiya za a taru za a rigakafin wannan shi shine ka aikata aikin karfe ka yi imani kuma ka tsaya a kan ayyukan alkhairi har ta ka tafi maka kai imani ka tsaya a kan ayyukan alkhairi har ta ka tafi maka har ka cikin masu to sai abin ya zo maka da sauki yau aka sada kai a filin alkiyama ana ce aka ce kana daga cikin yan hannun dama dama ta ga rayuwar duniya ta yi rima bai kamo ne wa duniyar duk abin da ka samu a duniya aka ce an yi wannan tashi tashi ta tashi a hagunce ai ka ga rayuwar duniya ba ka ci riba ba Allah ya ce wa amman ladina kafaru wa kadhu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce mu Allah suka karyata ayoyin mu wa liqa'il akhirah suka karyata lahira suka karyata gamuwa da Allah fa ulaika fil azabi mudarun Allah ya waɗannan ta cikin azaba ababan halartowa ne da su Allah ya za a shigo da su cikin azaba Allah ya tsare sai Allah ya tsare فسبحان الله حين تمسون وحين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون الله يتركي يا ثبتك الله لو كتن دكتي شغايا متنكو da lokacin da kuke shiga a subahin ma'ana sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuke shiga yammacin ku da kuma lokacin da gari ke waye ku wa lahu al-amru fis samawati wal ardi dukkan yabo da godiya ya ta ga Allah a sammai da kafi duka Allah ne shi kai babu wani da yake sai yayi wani abun alkhairi da har ya tantance a yabe shi da lafazin alhamdu wannan shi Allah wala ko tun bi kula ba ta godiya duniya da lahira duka ya kace ta wa sannan tsarki ya tabbata ga Allah a lokacin da kuka shiga cikin dare wahina tujirun da kuma lokacin da rana ta tsala lokacin azawatin waɗansu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce fa subhanallah al-khabar ne wal murad bihi al-insha fa subhanallah ay tasbihu Allah ku yi tasbihi ga Allah hina tumsuna lokacin da kuke yammaci wa hina tusbihuna da lokacin da kuke wayan gari wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wannan suka ce jumla ta iktirabiyya Allah ya shigo da ita tsakanin wannan aya ne domin ya jinjina ma kansa da kansa wa ashiyan sannan ku yi tasbihi ga Allah lokacin da kuka shiga cikin dare wakila tusirun da kuma lokacin da rana ta tsara duka waɗannan lokuta lokuta ne da ake son ambaton Allah a kowane lokaci wani daga cikin malaman tafsiri ce a'a wannan ayoyi guda biyu duka suna magana ne akan lokutan sallah da Allah ya faranta wa mutane guda biyar fa subhanallahi hina tumsuna a lokacin ake sallar la'asar wa hina tusbihuna lokacin ake sallar asbahi wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan lokacin ake magariba da isha'i wa hina tusirun lokacin da ake sallar azhar wallahu a'lam yukhrijul hayya min al-mayyit Allah shi yake fitar da rayayye daga jikin matacce Abdullahi dan Abbas yace yukhrijul hayya min al-mayyit ay yukhrijul mu'mina min al-kafir Allah sai ciro mumin daga hannu wa yukhrijul mayyita min sannan kuma ya cire matacce domin kafiri a Qur'ani matacce ake cire yukrijul mayyita min alhayy sannan kuma yakan cire kafiri daga jikin mumin wa yuhyil arda ba'da mawtiha Allah shi ke rayar da kafa bayan mutuwarsa waɗansu malamai suka ce yukrijul hayy min almayyit Allah shi ke fitar da rayayyen abu daga cikin matattar abu ma'ana Allah shi ke fitar da zangarniya dan ya sharaf daga cikin busasshiyar irin masa ko dawa ko gero ya bushe wanda in an nika shi gaji ne a jikinsa Allah sai ya fitar da danyen zangarniya dan ya sharaf wa yukhrijul mayyita min al-hayy sannan kuma yakan cire busashen tsafa daga jikin kuma danyen zangarniya wa yuhyil arda ba'da mawtiha Allah shi ke rayar da kasa bayan mutuwarsa ma'ana bayan ta kekashe bayan ta bushe yadda duk abin da ka shuka ta yi a fara Allah sai ya zubar da ruwa sai ya rayar da kasa kasa sai kaga ta farfado وكذلك تكر الجول التي تهدف ماذا تكره تكر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء انتزت وابت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله يسوى من آياته ينا لكتين آيوين الله أبن الذي نونا مك الله الله أنك ترى الأرض خاشعة أيا بفتح الله في ذاك الاتقاء تابوش ينزل كذلك شوك قولنك ينزل فإذا أنزلنا عليها الماء الله يسوى أما جزارا Allah ya ce sai ta girgiza sai ta bugu da ka da dukkan tsire za su Allah ya ce sai ta kumbura innal ladhi ahyaha Allah ya ce wanda ya rayar da kafa kaga take fitar da tsirrai bayan ta bushe la muhyil mauta wallahi shi zai tada mutum zai tada su gobe tada su innahu ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan komai da komai to duka bayanan Allah na jaddada maka cewa za ka tashi za ka tashi za ka tashi za ka tashi الله يسامح لك في الله يسامح ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ينا لكتين آيوين الله الآيات الكونية أبا بس إنك جميل ذاك كده يتكر الله يوزن تكر من سمع ka san akwai azumi tunda ka san ba daga amurka ake ruwan ba daga teku ne ya tashi ya yi sama ya zubo waye teku duk wanda za ka ga kamar shi ya yi kafin a yi shi akwai teku wa min ayati Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa ayoyin Allah abinda ke bayyanar da kaɗaitakar Allah an khalaqakum min turabin shine Allah ya halice ku ne daga turbaya ma'ana halittar annabi adam alaihi salatu wasalam thumma idza antum basharun tantashiruna sai ga ku an samar da mutane Allah yake kuna ta hada hadan ku a rayuwar duniya Ga shi daga annabi adam aka samu asalin daga kasa ake wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin كان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إنكم يوم القيامة تبعثون والنشين بوطن الله يبارك القرآن جميل الأنسان gashi an yi shi Allah sai in an gama yinka sai ka mutu in ka mutu sai ta tafiya ji a babu lokacin wannan su zo inda kake wala kadi kalakana insana min sulalatin min tin Allah yace hakika mun halitta dan adam daga asalin ta ba annabi adam ba kenan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah ce sai muka cigaba da halittar zurriyarsa daga digon mani da muke sanya shi a cikin wani masabbata a wani wajen ajiya a shine mahaifa sun makalaka na nufufata alaƙatan Allah ce sai muka halicci wannan maniyin muka ɗan da shi sai ya zama jini sun fakalaka na alaƙata mugatan Allah ce sai muka ɗan da wannan jinin sai ya koma tsoka fakalaka na mukata izama sai muka cika shi da wannan tsoka zaunar izama lahama Allah ce sai muka tsiro da nama sai muka lullube wannan kashe sun ma'an sha'alawu karkata ta sanar sai da mutum ya tashi فتبارك ma أحسن kun ba a da zalika Allah ta ke bayan kuma mun gama wannan halittar ga kun zama mutane kun ba a da zalika sun Allah ya yake to sai kuma abu ga bin ku aiki mun gani ko ga munan nan ba mu nan in kai baka san shi aka same ka ba ai kana gani ana aiwa ki

kuna ta kai kawo a bayan kasa to kai kawo mafi alkhairi shine kai kawo da kai akan yin addini kai kawo mafi alkhairi shine kai kawon da kai akan bauta ma Allah manufar da ta sa Allah yi ka ya yi ka ne domin kai ibada ba ya yi ka ne don kai wani abu ba duk abin da za ka yi a rayuwa ribar ka bane amma ka tsaya kai addini ba wani ka tsaya kai addini ka tsaya kai addini ita ce manufar da ta sa aka yi ka. duk da ran akwai ran da za ka koma zuwa ga wanda ya halitta shi kuma abin da yake ya sa ya yi ka ya ce a gaya maka a Kur'ani dalilin yin ka don ka yi addini in ka yi kayi wa kanka in ka ki kayi wa kanka za a ɗauke ka da shagon ka akwai ka bayi ne ba za ka yi ka da shagon ka ba to sai Allah ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا, لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته كما ينا لكتين آيوين الله أبن لك بينا رد الله سكن الله أنك لك لكم من أنفسكم أزواجا الله يا هل سامكم ما تنكو لك jinsu جاش mutane ne أما سوما تاني mata إليها الله تبنوك دينك Allah ta zuwa ga waɗannan matan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah sai sanya soyayya da kike a tsakanin wannan soyayyar yake sa ta mutum yayi a fati biyar kai dan adam yadda yake da bala'i son kuɗi haka kawai yayi a fati biyar ya sika da kaya ya kai ya bayar kuma ba fi sabilin lahi ba ko fi sabilin lahi Allah ya ce ni na saka muku abin haram Waje ya san kuma wa rahma Allah ya inna fi dhalika la ayatin li qaumin tafakkaru. akwai ayoyi ababen ɗaukan wa'azi ga mutanen da suke da zurfin tunanin da Allah Allah ya samu sai Allah ya ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته يرى لك إن آيوين الله أبنك يبين أبدا الله لكن الله خلق السماوات والأرض حديث سميلك تدوب يد الله يسمى تدوب يد الله يسمى ka dubi yadda aka shimfi da kasan ka san da ta fi karfin wani a cikin bayi ake ce shi yayi ta kuma duk wanda za a ce shi yayi ta shi ma haka ya tashi ya same ta kuma ga ana tafiya akan ta ba ta lotsawa ana gine-gine akan ta ba ta lotsawa shimfiɗi na Allah ya shimfiɗa a dinga yanka fulotai ana siyarwa kuma ba a raba kuɗin da Allah Allah kuma ya ba wa bayi kyauta su rayuwa خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم da kuma sabawan harshen da kuma launin ka wani bayi yaren ka sai ma ba su kuma ga ku duka mutane ne haka ne ko ba ku sai ka je araba idan irin la'asariyar nan sai ana dab da rana mai faɗi kowa na so ya samu shiga a wajen Allah za ka ga an ɗaga hannu wani batta nake ne ya yi haka abin da yake faɗa ba ka ji abin da kake faɗa ba yi amma dukan ku Allah yana idan ka kalli jama'ar da suke faruwa a haka kuma aka ce maka kowa zai karya kuma kowa zai ci abinci rana da daddare kowa zai ci abinci dai dafa abai Allah wallahi ba wasu ke da sauran yan mutane in ba a ba to wani ba indiya ne wani ba larabe ne wani ba talisa ne ga sunan yan kasan kuma wani ba yi yaren ka wani ba ka yaren kuma kowa ya ɗaga hannu yana roƙon Allah san kuma yana duk abin da za ka iya yi zai iya yi abin da zai iya yi za ka iya yi amma dai ba su iya jin maganar sunan akwai aya ko ba aya kuma duka haka Allah ya yi kuma ya ɗaura ku a kan wasu lafu alsinatikum wa alwanikum da kuma launin jikinku ku fakakken baƙaƙen ba kala-kala ne su ma fararen fararen kala-kala ne akwai aya ko ba aya akwai inda wani kamfani da suke yi mutane to da 'yan 2013 za su fi 'yan 2012 kyau haka ne kuma tunani wannan shi ne tsari tunanin ɗan adam idan da mutane ne suke ƙirƙiran mutane to da za samu yan 2010 sun fi yan 2005 kyau saboda an ƙara samun fasa. to amma Allah sai ya yi ɗan 1900 ya ci kyau. haka ne kuma sun yi cikin Allah ya ce wala kada kalaka da su sana fi ake kuyi birewa mafi kyau mafi tsari zubin da Allah ya ma ɗan adam akwai aya ko ba aya sai za a cikin suratul jafiya yake sa wa fi kalkikum wa ma yabutu min dabbatin ayatun آيات لقوم يوقنون وفي كلمكم الله يسكنها الكرم ruba ta kafin kaban rubuta sai mota da ta yi goma kai har yanzu baka ciwon nan ka duba kira irin na Allah tafin kafan ka suna yaran kanka sai a canza wa mota taya a sake canza mata taya sai kana nan kana sai da shi ira irin na Allah mun gode wa Allah da ni'imar musulunci Allah yace wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin lallai a cikin waɗannan ababa Allah yake akwai ayoyi ababan daukar wa'azi ga masu ilimi waɗanda suka san Allah su Allah ya waɗannan bayanai zai zama musu aya ne musu Allah ya sa sai Allah ya ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من قبله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته muna daga cikin ayoyin Allah namu kun bin laili wal am baccin dare da baccin rana da suke yi da akwai aya ku ba ka san dan adam ba shi wayo ka san idan ka zama dan iska to kai ko kai kar kai bacci idan kai bacci kan aika shiga ba ko ba ka ba Allah Allah Allah ya bacci aya manamu kun layli wan nahar a suratul zumar Allah يتوفى الأنفس حين موتها الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يحسنون الله يتي الله يتوفى الأنفس حين موتها الله shi yake rike rai lokacin da kwanan sai kai wallati lam tamut fi manamiha wanda kuma kwananta bai kare ba Allah shi ke rike ta in ta kwanta sai a rike ta sai yace fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wadda fanan bai kare sai ya rike ita take ta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wadda fanan bai kare sai a sake sake mata ita ila ajalin musamma Allah ita ma ta tuka ne cikin kai kaga in ga ma bai yake na'am Allah ya tuba cin da kuke kuka shi aya akwai aya ko ba a cikin bacci ana ganin hoto na tabbatuwar tashin alkiyama yadda muke cikin masallacin da muke zaune inda gingiri zai ɗauki ne fara barci sai gashi nan yana tafiya a cikin jeji a'a ya ji ya ga kura a'a yana gudu ko gashi a jirgin sama a bai tafi saudiya ya yi gudun har ya ya da kusan sai gashi ya gan shi anan wannan ya nuna in kai barcin gaba ɗaya hakan zai faru in dai a barcin wasa da ake tashi kake da ana bin ka da gudu kuma ka tashi to bare in ka mutu a bi ka da gudu ya fi sauki eh gashi nan a bacci. kaga ana fita fata ka farka a firgice to wannan babban cikin awa biyu uku ne to ina farkin da za ka yi na shekara goma wannan abin da kake gani a mafarkin da zai iya faruwa bane abu sauro ma ya faru to wallahi da sai kinki da kinki kinki da kinki saboda haka Allah yake wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar baccin da kuke yi a cikin dare da cikin ini wa bida'ukum min fadlihi da kuma neman fararan Allah da kuke ba neman kuɗi ba Allah ce kima akwai aya akwai aya ko ba aya ka dubi yadda Allah yake sarrafa rayuwar Allah ka. na hannu kasar na بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله يكي نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا مين نكرك سام باي hanyar da za su ci abinci a rayuwar duniya da Allah ta kwanne ba shi aiki wani trader yake yana da shago a zantar yana cikin wani trader yake a wince yana cikin wani a GRA yake wani a kofar gidan zai kuma kowa na cikin wani tele yake wani kowa lokacin da ya fara sana'a Allah sai ya sa muku kasuwa zuwa ga sana'a sai su je ku san shi idan kana so ka gane ka shiga kasuwar santar wani ga shagon a bakin hanya dodoro wani sai ka yi dunku ka yi wannan kwanan ka yi wannan kwanan ka yi wannan kwanan ka je ka karanta mana amma wani sai shi da lungu lungu na ke yi haka kuma za ka yi ta kwanan ka yi ta kwanan ka yi ta kwanan sai ka je sai ka yi, ya yi ka fito ka samu kai banda Allah a faɗo wanda zai haɗa saboda ka wai kana sai da kaya wani ya zo ya buɗe shago wallahi idan kun shago a jere kuna siye da kaya iri ɗaya daga nan arwuri kowa zai ta ka wata ga hankali Allah ke kawo su ni a hannun Allah yake haka ne ko ba ta bai haka ne karka ya sada da kowa ya zo shi ya zauna Allah ya dace da inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un Allah ya akwai ayoyi cikin haka ga mutanen da suke ji ji irin nabi سينا na والذي wanda الله يتعلم يا الله ya ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ينا لكتن آيوين الله يريكم البركة الله شكرنا ولكيا كوفا وطمعا الله يتكين صورو لكتن فأي إذا كنت ولكيا جلالو to akwai tsammanin hawa za ta yi baya kowa bayi amma سن ana son walƙiyar don a samuwa wa Allah ya ce na daga cikin ayoyin Allah yurikumul barka kaufan wa tam'al kawfan wannan suka ce lil musafirina wani yana tafiya a cikin keji yana ganin hadiri ya tsoro Allah ta sai shi kali a kan kai ruwa zai tafa shi ruwa zai mai duka wa an na cikin gari kuma suna murna da Allah ruwa ruwa ɗaya ne amma Allah ya kasance yadda zai zama akan kowa shi Allah in zai maka talala ba wai sai ya canza salo ba kun gane magana idan zai maka hukunci ruwa ne ruwan shi kace zuwa ka roka to in yana so ya hukunta ka sai hukunta ka da ruwan abin da shi ya fi amfani a gunka sai ya maka hukunci da wannan domin duk abin da kake ganin alkhairi ne Allah zai iya fitar da wannan abin ya zama goro mai dan ka ga dan ka duk wahalar duniya aka fa take sai Allah ya sa shi ya maka hukunci sai zama inda za ka da kukan da kai a duniya kukan da kai sanadiyar dan ya fi kukan da kai baki ɗaya ma a rayuwa Allah to shi ne ke nuna wa bayi walƙiya waɗansu suna cikin tsoro da ganin walƙiyar saboda halin da suke ciki na tafiya ko rayuwa a cikin jeji wa tsama'an waɗansu kuma suna sa tsammani suna kwaɗayin a samu wannan ruwan Allah ya ce wani nan zulumin da salati ma'a Allah shi ke saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bil ardi ba'da mawtiha ya rayar da kasa bayan mutuwanta inna fi zalika la ayatin liqawmin ya'qilun lalle akwai ayoyi ga mutanen da suke da hankali in ji Allah Allah ya sa mu sai Allah an ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ومن آياته ينا لجسين آيوين الله أن تقوم السماء والأرض بأمره بأمره بمعنى بإذنه الله يبقى سما تسيا كذا تسيا لأمر من أمر سما تسيا لباب الوضع يكفي تسيا ومجول تسيا خلق السماوات بغير عمل ترونها بغير عمل ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها أي رفع السماوات بغير عمل كما ترونها yadda kuka gantar nan babu ba Allah ya haka babu ba kasa haka Allah ya tsiri Allahu akbar هو يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن بالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أما يأتي الله شيني يريد السماء لتقى كرب الزرقين wanda in zana ka Allah ya ce duka zauna kai kan idan sama za ta rikito ko ƙasa za ta rikice in an saka kuma min ahadin min ba'alihi Allah ce waye wani wani abu suke da shi zai tare muku wai sama za ta yi. har yanzu duniya ba ta yi shiri wajen sama za ta rikice mai zai kare ba in za ta rikice Allah ce wa zai iya tsare muku in ba Allah ba akwai in kasa za a yi girgizar kasa akwai mai tare ka ba Allah Allah ne a tsara ne shi wani kawai zuwa da jirgin da musulmi razana ne kawai ake da abin da ba Allah ka san musulmai sun ga daurori an ga wani farisa an ga wani wallahi lokacin waɗancan daurorin yadda suke wallahi yanzu ba wata daula a duniya da suke cin burgarsa a duniya irin yadda waɗancan daurorin suke lokacin da aka je ake tonon kanda wannan ramin da aka kewaye madinar da shi sai aka zo aka karo da wani dutse da ya yi ya kafe a kasa ga shi an kusa aka bakin tono a kewaye madina saboda kar abokan gaba su sami damar shigowa madina wani katon kwalbati aka yi aka kewaye madina da shi yadda mai doki in ya zo bai isa ya tsallake da dokin bai shiga madina ba in kuma yadda zai sauka da kafa ya shiga rami ya hauro ya hau kafin nan an kashe shi aka ce wai madina sai da aka zo dab da a haɗa bakin ramin sai aka samu wani dutse ya kafe a kasa yadda in an bari tonon da aka yi a baya bai amfanar ba tun da gawa ke hanya da za a cikin madina kuma dutse ya kama da a ranar annabi ya yi ziga ya yi cin haka shugaba yake aka ji aka gaya wa annabi ga ba abin da ya faru ya zo ya karfi diga ya daga da ya daki dutsen sai wuta ya yi haka annabi sai ya ce a cikin hasken nan an nuna mini mun yi galaba a kan kasar daular sahi da ya sake daga digan da ya daki dutsen sai wuta ya sake haka ya tashi sai ya ce a cikin wannan wuta ta biyu an nuna mana mun yi galaba a kan daular ko da yadda ki dutsen duka na uku sai kan jigar sai ya makare a cikin dutsen annabi sai ce ashhadu anni rasulullah sai ce an jisan na karya shi tun da kisan kasan kasa a zo kawai da tebur a fashi to haka sai da musulunci ya yi rinjaye a kan waɗannan daudoli duka ba su gabar barin mana in je taso amurka a wani lokacin ba wani masifa wani kuma su san da ne gobe ne Eh, haka tabbatar ta kasu Allah Allah kuma ya ba da dama suka tsinkari za su zo kuma ba yadda suka iya da ita haka kawai aka yi ta fashe mutane ana ba su rufi ba ba yi alamu su nuna rabbika illa ko za ta zo eh an gano za ta zo amma ba yadda aka iya da ita قل من سيقولون لله Allah ya ce, Kulka tambaye man biya hidima da kutu kulle shi waye mulkin komai ke kanunsa, wa huwa yusiru yana ba da mafaka in an kawo ma farmaki, wa la yi jaru shi in ya kawo farmaki ba wacce zai ba da mafaka. Allah ke tambaye su waye wannan Allah ke tafi ya kulu na lillah Allah ke tafi maka ni in an kawo maka farmaki Allah yake zan tsani. in na kawo maka farmaki ba wanda ya zai kai Allah ya ce laifi eh. annabi yana da kira ni la man da'a wa la man da illa ilayka shi Allah idan wani ya fafare ka ba inda za ka je ka sha sai ka fake a gurka, kuma ko Allah ne ya fafare ka ba za ka sha ba kuma sai ka dawo wajen ba. eh idan shi ne aka ce Allah ya tsire maka to sai an ce ta jibari ko don shirya. shi da ko ta Ina mutum saboda abin da yake kawai in ka wata danja wani a ofis yana so ya dan sa ka a gaba gaba a kasuwa wani na so ya sa ka a gaba Allah ya ce sirru ila Allah ya ce fa firru ila Allah Allah ya ce kuruka da kudu ku koma zuwa ga eh kaje kai ya tashi ya da wala tashi ne Allah ya tuba <laughs> ka san mutum gidan da duk shekar saka lera wani Allah ya sabu gadi Allah ya sabu gadi Allah ya ce an ta kuma samatu wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'awatan min al ardu idza antum takhrujun sannan in ya kira ku kira ɗaya daga cikin ƙasa Allah ya tafi ga shi kuna cewa kun ga duk karshen wa min ayati wa min ayati nan dan ma ana tabbatar muku da tashin alkiyama ne to yadda kuke ta waɗannan ayoyi ayoyi ne da Allah sannan suna tabbatar da kaɗaikatan Allah Allah ke kuma lokacin da zai kiraye ku daga cikin ƙasa ba a cikin ƙasa ake fitar kowa ba Allah ke kuma za ku tashi ku an kiran Allah wa lahu man fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da kasai Allah ke mallakar Allah ne shi kadansa kullu lahu khalidun duk kuma suna ka wuya ne zuwa ga Allah baki daya kowa yana biyayya ma Allah ne au an aukaka tsarin da Allah ya dora ibada ka bauta shi shine ya baka zabi in ma shakiran wa in ma kafuna amma tsarin rayuwa yanzu in yayi ka baki ya dace alkakharu alkakharu in yayi ka dan gajere ya ka iya in yayi ka da dan katon kan ya raka yi ke yes ya raka eh, wallahi haka da aka ka bari da katon hanci eh. to haka yadda ka yayi ka baki ba yadda ka iya wallahi duk yadda yake so wallahi haka da kuma ibadan ma da kaga kana cikin dama kawai aka ba ka bi shi bisa radin kanka ma'ana ka kai iya radin to in ga ba sai ka biri ba ko ba za ka yi ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك <laughs> Thank you.